واتقوا الله وكونوا مع الصالحين لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يجيب الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أثر المحسنين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu dora a kan darasi mu. na cikin suratul azab wata a da ya wuce mun tsaya karshen aya ta tara faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku idja'atkum junudun yayin da rundunoni suka yi taron dangi suka kawo muku farmaki fa arsalna alaihim rihan Allah ya ce muka turo musu da wata irin iska wata irin guguwa wa junudan lakarba da kuma waɗansu rundunoni da kuma kutuwar su mun yi dogon bayani akan shekarar karanta waɗannan ayoyi wa kana Allah bi ma ta'malu na basira lalle Allah mai gani abin da ba shi aikatawa ne da dukkan ayoyin da za mu shiga da karantawa har zuwa fita cikin wannan kisa magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi akan dauki da taimako da yake kawo ma waɗanda suka yi imani da Allah lokacin da suka sadaukar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da bayi suka yi biyayya wa Allah suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai alƙawari na Allah zai yi su saboda taimakon Allah yana zuwa ne bayan biyayya wa Allah taimakon Allah yana zuwa ne bayan biyayya wa Allah to Allah ya samu gaci yau za mu tashi farkon aya ta gobe to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله جاءوكم من فوقكم يعني كافرين suka zo muku ta saman ku wa min asfala suka zo muku ta kasan ku gabar da yamma suka kafire ne suka yi rina ko gari mani sama da kasa abokan gaba ne duk inda kuka ce za ku tara to akwai abokan gaban da suke gafin ku kusa wannan ɓangare Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya nufintar da ita a kanku lokacin da abokan gaba suka kawo muku farmaki Allah ya ce na turo iska ta kore su na turo waɗansu rundunoni wadda ba ku gansu ba Allah ya suka kawo su kudansu yaushe Allah ka kawo mana wannan taimako Allah ya ce in ja mai min fawqikum yayin da suka zo muku ta sama da ku wa min asfala minkum da ta kasa da ku gabar da yamma duka abokan gaba ne wa izagatil absaru Allah ya ce ku tuna yayin da idan tuna suka karkata ma'ana idan suna suka yi turutu kowa ya tsari cikinsa yana tunanin kawai me zai biyo bayan wannan gangami me zai biyo bayan wannan abin da zai faru a daidai wannan lokaci za wa izzakat min aktar aymanat al absar Allah ya ce ido ya tafi babu abin da ido zai gani abin sha'awa kuma abin sha'awar ya ba shi sha'awa a daidai wannan lokaci jama'a ba kamar a ce kanka ya fasa tun shekaran jiya ba a same shi ba wacce mace za ka gamu da ita a hanyar neman ɗankan kuma ta ba ta sha'awa wacce mota za ka gamu da ita a wannan hanyar neman ɗankan kuma ta baka sha'awa da ma'aurin da to sai a ce za ka ci da musamman ganduna sun fito tuntu da ma'aurin da wa izzatin al-absar Allah ya tafi da lokacin da idan zunan ku suka karkata idan zunan suka zaro saboda ganin gangasan abokan gaban ku wa balaka fil qulubul halajira suka ta suka hauhawo zuwa makoshi ma'ana aka dawo ana numfashi a wuya wuya kamar mutum da ya tsuriya zai mutum da yaman yake ta, dukkan mu ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waje yayi waje babu wanda yake iya sai ya fita a cikin jama'a tukunne zai su kuna yi ya bukata sai dai kawai ya juya baya ya kuwansa sai ya tsuguna ya biya bukata a wasu Allah ya ce haka muke tarraba mu'mini domin a ware masu kyau da marasa Allah ba yana jarraba ne idan ana zarki ba ba yana jarraba ne a lokacin azumi ba ba yana jarraba ne a lokacin aikin haji ko wata mu'amalar ba sai wata wuta ta kunne wa musulmai to a lokacin kuma ake jarraban masu kyau daga cikin ma'aikata. Shi ne شيء معنى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين Allah ya ce to muna أن الكاذبين الله يتدومون الشرابة لكم al'ummomin da suka من السلوك domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imanin karya Allah ke wani zagatul amsalu ku tuna lokacin da idan nuna suka karkata ga barin abin da idan yake so ya gani wa balagatul qulubul hanajira suka suka hauro suka dawo kan makoshi wata zunnuna billahi zunnuna Allah yake har kuka fara da zurce wa Allah akan wannan sauki da Allah zai kawo wata zunnuna billahi zunnuna musulmi suka samu da to da yakini a zuciyarsu akan Allah zai kawo musu sauki Allah zai kawo taimako a lokacin munafukai suka fara da zancen anya kuwa ba a yaudare su ba wata da billahi zunura Allah ya karɓi da fice-fice game da Allah waɗansu daga cikin ku suna ganin anya ko yau ba za a murkushe mu a kawo ƙarshen mu ba waɗansu kuma tunanin su a ransu shine sun tabbatar Allah zai kawo ɗauki ko na ni ta gudu liyar mu'minuna Allah ya to a wannan wajen aka jarrabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce aka kirgiza su ina kin girgiza wa zulzilu wuri بالزامن شديد أي ورقوا تحريكا عنيفا أنا kowa, sai da kowa ya ci masifa ta kawo mishi a to a lokacin akewa da na kwarai a lokacin akewa da wata ba na tsari mun ji da irin daggazafin da kafirai suka yi domin su murkushe musulunci a wannan lokaci shi yasa duk abin da kaga ake wani dangane don a yi musulunci wallahi idan da akwai wani shiri da za a iya yi a gabayan musulunci wallahi da musulunci bai isa a garin makka ba wallahi da bai isa a garin In da wata dabara a yaki musulunci ko a kau da musulunci a bayan kasa sharri da na kan iya kusar da musulunci wallahi da musulunci bai bar da ziyartar arabiya wallahi da musulunci to amma Allah shi ke shirya addini liyuzkirahu ala dini kullihi wa law kana al-mushrik wa law kana al-kafir addinin na Allah in ka ji da musiba da da musulunci zuwa yanzu wallahi sai ka san addinin Allah babu wani tsari da za a zo da shi a sa shi a gaba don a murkushe shi irin wannan murkushewa kuma ba a gaba yanzu wallahi ba musulunci kai a cikin sojin da ya yi tsallake wa kai makana makana الله مكره وإن كان مكره لتزول منه الجبال وقد مكروا مكره أما يتسني ما ترسي إلي ما ترسلت وإن الله مكره أما تعتمكم وإن ما ترسل يرى وجد الله وإن كان مكره لتزول منه الجبال Allah ce wallahi na kirkin da suka shirya dutse zai iya kushewa da nabiyarsa. Idan da wa dutsen Uhudu aka shirya da wannan makirkin, Allah ya ce wallahi za a da bayan dutsen ba mutum ba dutse in washi aka yi matarsa Allah ce za a fitar da shi da duk ne amma da yake addinin Allah ne kun gada shi da kullum a bakai kullum idan ana ba ka labarin wanda suka shiga musulunci sai da inda ba ku saboda kayan Allah ne Allah ya saboda su hunalika butuliya da mu'minuna Allah ya ce a wannan wajen Allah ya ce aka jarrabi mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce aka girgiza su iya kan kirkiza an kirkiza su kirkiza mai tsanani in ji Allah Allah ya samu da su sai Allah ya وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الله يقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض yayin da munafukai da waɗanda zuciyarsu ke da ciwo Allah ya suka fara cewa kaga a lokacin kowa mashikacin za ta fito idan ka ga ana tunkuri ana tafiya to jarraba in ta zo a lokacin ajewa ne mata na ruwa ya gara su na gano عليه ba يميز الخبيث من الطيب الله يسيب زي سبب يجوا بقى سنة الله فهكذا يبقى يبرم إليه في تتفيا إن الرجوع Allah ya ce hatta yi minal galiza minal tsayi har sai an ware gurbatattu daga cikin masu ci lokacin da aka fara milafinci a Madina su ba su ɗauka za a kai wannan matsayi duk da fara ka za ka yi wa Allah a suratul Muhammad Allah ya ce أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يفلت الله أكانهم يخرج الله أبغانهم الله يكي أم حسب الذين في قلوبهم مرض ينزوا أن السكة تنسوا tsammani suke yi Allah yi kurga Allah afganahu Allah ba zai fitar da mai tasiri ba ana ke suke yi kulle-kullen da suke yi cin kafan musulunci da suke yi Allah ba zai bayyana da shi ba ne Allah ya ce sun da Allah sun da mai Allah kuma a kun ga to yanzu dai mun ji irin rina da kafirai suka ba musulmi mun ji irin yanayin da musulmai suka samu kansu da yadda suka tona wannan rani yanzu kuma ga banu kuraiza su ma a daidai wannan lokacin sun warware a alƙawari to jama'a da kuma munafukai su ma sun fara aiki da munafukai kuma sun fara aiki wa in yaqulu al-munafiqun Allah ya yace yayin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda suka san su suke da ciwo munafukai sukan haifu san su ko wallazina fi qulubihim maradun su kuma su ne masu yuna shi ba faɗa yake da musulunci ba asali ma yana son musulunci yana kuma son annabi amma dai maslahar sa ta fi mishi maslahar addini ku lura da kyau da yawa daga cikin kansu ba ba yi son annabi muhammadu ba ne yana son shi ba ba yi son musulunci ba ne amma duk jam'iyyarsa ta fi mishi addininsa mai gidansa ya fi mishi addininsa wannan su ne annabi da fi kulubin mara domin su munafukai asalinsu arna ne suka ce su musulmai a su ta kafirci ne a zuciya suka bayyana da musulunci to allabi na fi kulubin marzun kuma a su musulmai amma dai suna da matsala suna da matsala da imani suna da matsala akan maslahar su ta rayuwar duniya duk abin da aka zo a ce to da wani alkhairi da musulmai za su amfana to shi ya amfana ya fi musulunci ya amfana jama'a mun fahimta wa idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun Allah yace yayin da munafikai da waɗanda zukatan su suke da ciwo suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ai Allah da manzansa ba sun mana alkawari komai bane kawai sai da rufi wannan tunkami da aka yi a ce wai Allah zai taimake mu suka ce wallahi bai an da mu an kawo mu fagen da za a bar mu a wurin ma wa alama Allah wa rasuluhu illa gura suka ce Allah da manzon Allah ba su mana alkawari komai ba sai alkawarin rufi an rufe mu an raba mu da ƴaƴanmu an raba mu da iyalanmu yau gashi an kawo mu an da mu a mahalakar mu yau ba mu kun ji abin da suke faɗa wa in ta lasta iba tun ya ahala ya fi riba ai ya ahala da madina ya fi iya madina Allah ya ce waɗansu kuma daga cikin waɗannan munafukan sai suka fara wuce a wannan lokaci kafin shi munafiki da kafiri wa da kini wa da kini in ma ta raba su ta ba da lokacin وإذ يقول المنافق وإذ كانت طائفة منهم الله يقول سيا وتجمع daga cikin munafukai sai suka fara aiki wa ɗan uwansu kafirai sai so samu musulunci ya ahana ya tsaye ya kuma mutane majinu la maqama lakum ai la qarara wa la iqamata lakum hauna nan ba wajen zaman ku bane nan wajen zaman ku bane wallahi wannan kankari da ake za a murkushe ku baki daya farin ciki wallahi kuwa ke kuwa ya bari kun ja kudu sai gamsu yanzu ga kafirai a daidai wannan lokacin za su kawo hari da musulmai to ga kuma munafukai suna ingiza waɗansu daga cikin musulmai akan su bar wajen su wafe a bar wajen Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da su abubakar da kuma da aliyu da sauran sabai da suke tare da shi kun ji aikin da suke yi wani kanar sati sa'ifatu minhu Allah Ana yayin da wata jama'a daga cikin munafukai suke cewa ya yanzu riba ya ku mutanen Madina la masama lakum farjidu nan ba ba wajen tsayuwa ba ne gare ma'ana kar ku ɗauka fa in kun yi tarayya da annabi a wannan wajen za su yi nasara muna ba ku shawara farci ku ku komai wa yasta'zilu fariqun minhum an-nabiyya wadansu jama'a kuma daga cikin su su kuma sai suka zo suna neman uzurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullu suna cewa inna buyutana aura manzon Allah mun bar gidajenmu ne a buɗe mun manta ba mu kula gidajen mu ba kamar da izini za mu je mu gyara gidanmu. mu saboda kar abokan gaba su shiga su mana tsarna saboda kar barani su shiga su mana saka wa ma hiya bi aura Allah sai kariya gidan ba a buɗe suke ba in yuriduna illa tirara ai ma yuriduna illa tirara Allah ya ce gudu kawai suke kun ana wasu da wancan bangaren sun zo suna suka mutane suna ce musu kuwa ku nan la masama da kun farki kar ku yarda ku tsaya a nan za a murkushe ku kuwa ku bar shi da waɗanda suke ganin za su iya tare da shi Waya yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya sai ga wata zuka kuma ita kuma ta zo tana neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman kuzuri inna buyuka na aura suka ce manzon Allah kira dan mu abu ɗayan Allah ya ce wa man yake aura kira dan ba abu ɗayan in yi ridu da sana, suna so ne su gudu su barka suna so ne su gudu su barka da kai da wanda suke yi imani tare in ba mu na shi Allah ta akbar wahalar da musulmai da yake ya fi wahalarwa da kafirai kiran su a kai idan ba zaura ba yaushe za ka bar arne ya maka illa to amma shi munafiki saboda a cikin ku yake ya cutar da ku babu wahala jama'a yi fahimta tun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina ya fara da'awa yana kiran mutane zuwa ga Allah har har aka kai karshen inda Allah ya bayyana da su kullu duk mu'amalar da aka yi ta in kan ruwa su Allah ba ka a badar sun yi uhud sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi duk inda annabi zai fita sai an fita bane a tabuka sai lokacin da aka tafi tabuka irin yadda suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya ce musu wa ma kana li ahli madinati وكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب Allah ya ce za su ga mutanen da kuma ƙauyukan da suke kewaye da garin Madina mutanen da suke kewaye da garin Madina an yi takallafu a rasulina a ce su zauna gida suna zaune suna kallo الذي يتبعه سكون سنين ما كان لآل المدينة ومن حولهم من الأعراض الله يتبعه سبا جمتا من المدينة جت أولياء ولك ويدا جريم مدينة أو يكا لك ويدا جريم مدينة الله يتبعه كما سبا أن يتخلق الرسول أتي سدونا بكذا سبحان الله صلى الله عليه وسلم أتي شيء ولا يرجعون bi anfusihim an nafsihi ko kuma su so kansu wani abun da za su fi soyan tarwa manzon Allah ko su kiwa kansu abin da za su soyan tarwa manzon Allah ba mun fahimta wai kai kana so ka huta kai ba ka so ka wahala amma wani kana gani manzon Allah ya samu hanya ya a cikin wannan abu Allah ya bai lafi ke wannan zumunci wa manzon Allah to shi ne kila ruwan yana kallo annabi da kai a tunanin zama idan ya tafi za a rika da shi a wannan wajen amma yana cikin ƴaƴansa yana cikin iyalansa wannan bai gane shi Allah ya ce mutanen bane bai kamata kuma annabi wannan suke ci a ce kuna da tsoro na wani barazana da zai afko muku amma ba ku tsoron wannan barazanar ya afta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da wani kwaɗayi na alkhairi amma ba ku da wannan kwaɗayin tsoron Allah sallallahu alaihi suna kallon annabi aka rasu su tsanta da musu eh anan cikin suratul tawbi ce fa al mukhallafuna tariha wa khilafa rasulillahi wa karimu wa karimu وكرهوا أن يداهدوا في سبيل الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون فرح المكلفون بمنهجهم خلاف رسول الله الله يتجاهل المنافقين waɗanda suka ji bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dai yaki Allah ya ga sunan zaune a cikin gidajen suna farin suna wasa da ƴaƴansu suna wasa da iyalansu suna ci suna sha bana ka sai annabi yana fagen fama kai kuma kana gidan kana wasa da ƴaƴanka wani al mukallafun bi makalihim ila rasulillah Allah ya ce waɗanda suke bin annabi yaki Allah ya ce ga sunan zaune a cikin gidajensu suna farin ciki suna annashuwa annabi kuma yana can cikin tsananin rana da sahabbai an za a yi wa karihu ay mujahidu dubi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yake sun kifir sun kiyarda su yi yaƙi da kansu da dukiyarsu a dabarkin Allah bayan sun bi wa kazu har ma cewa suke masauran jama'a la tanfiru fil harri kar ku yadda ku da azabin ranar daga nan haka duka ba ka da abin hawa daga nan haka duka ba ka da kudini ne karfi la tanfiru fil harri نعم، نعم، قل الله يكتك يا مسلم نار جهنم أشد حرا الله يكتك يا مسلم جهنم كافرا نادا نار جهنم أشد حرا الله يكتك يا مسلم جهنم تاجرا نادا يقول ما يوجد شيطاء الدين ما كيف أخيني أن يبس إذا انتك أنا جنة والمسلسين ka yi ƙoƙari da ƙarfinka da kuɗinka har a cikin masallacin zai zo ya wuce zai zai wuce idan ka ana wata islamiyya ka yi ƙoƙari da dukiyarka da ƙarfinka ka saka zai zo ya wuce zai zo ya wuce Allah ya ce ko ta ce musu naru jahannama har harra in kuna gudun rana ne Allah ya ce jahannama ai ta na zafi da annaba tana zafin zuciya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari kitabi hadisin abu hurairah annabi yake cewa na rubani adam allati tujiduna wannan wutan da ɗan adam suke kunnawa suke kirke-kirke da ita a cikin gidajensu jutsu min saba'i da jutsan bin nari da hannun kashi ɗaya ne a cikin saba'in na wutar nan idan an tafi nan kashi saba'in to kashi ɗaya aka ɗauko aka sa wa baki amfani da shi ranar alkiyama duka haka za a haɗa saba'in ɗin abu da kafin a kabatar da mutum to za ka haɗa su da su rana Allah ya ce na wuce annama a shakkin harra wutar jahannama ta fi rana zafi laukanu ya sabon Allah ya ce da suna fahimta da sun gane haka Allah sai ce falyadhaku qalilan waliyabku kasiran amrun wa yurad bihi al-sabr lafazin na umurni ne falyadhaku qalilan Allah ya ce su yi dariya kaɗan Wani waliyabku kasiran su yi kuka mai yawa amma labari yake bayarwa ma'ana na fasayadhakuna qalila wa na kathira Allah ke dariya za su yi ɗan kaɗan ne Allah ke za su yi kuka mai yawa duk dariyar da kai a duniya idan an tara idan ka tashi a lahira a hagunce dariya ba su yi komai ba idan an kasa fashin zuciyanka kashi miliyan dubu ba ka yi dariyar kashi ɗaya ba idan ka yi kuka ka yi baƙin ciki a duniya in ka tashi ɗan aljanna a ranar alkiyama ba ta ran da kai ba komai ba inda za a kasa dariyar da za ka yi da farin cikin da za ka yi kashi miliyan dubu to duk bakin cikin da ka shiga a duniya ya dauki da shi ne annabi ya fara. ana ma mutum interview a cikin alkiyama Allah ya ce ai mai shifka ai sonar ana mishi interview akan dadin da yake a duniya akan walwalar da yake a duniya Allah ya ce a mishi kumbule a cikin wuta sai a kumbula shi a fito shi ya Allah ya ce mishi ka ba mu labari a kan sunna din da ke a duniya zai ce wallahi Allah ya tsarki sunna da ke wannan tsohon ɗayan duk ya wanke wanda jin daɗin da ya yi a duniya annabi ya ce kuma za a zo da mafi talaucin mutane mafi wahalar mutane a rayuwar duniya shi ma ana mai yin mutane sai Allah ya ce eh, a mai tsohon a aljanna sai a tsoma shi a ciro shi ya ce ka ba mu labarin wahalar da ta sha a duniya sai ce Allah ya ce ba ta ya wuce ya wuce Allah ce in dai akan sabon Allah ne in dai akan kafirci ne in dai akan kiyayya wa manzan Allah ne Allah ne jariyan da za ka yi ɗan kaɗan ne za ka rufe kuka mai yawa da ta za ka rufe kuka mai yawa Allah ya ce ku ce idan inuwa kuke bi ya sa ku ki ku taimaki addinin Allah ku taimaki manzan Allah inuwar Allah ya ce ku zauna a cikin ina ne yanzu inuwar ta ƙare musu ta ƙare musu a tsare su za ka annabi yana can su ma nan lokacin da aka yi sulhu hudaybiya annabi ya tafi umra ne umra ne da ya wannan umra sai ta riki da ta dawo sulhu hudaybiya bayan kurin dawa sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga maka to wannan tafiya da aka yi na umra wallahi mura ta ta su ta san da ya kashe iyalin ya koro hadayensa amma suka ce ba za su yi shi da wata rigima suka fito daga maka har yanzu da tabbata a ce kuma za su koma kan shiga makaranta suka ce ba za mu bayan an je an yi sulhu ana dawowa Allah sai ya aiko mala'ika da ne sai yake gaya mishi idan ka dawo madina duk abin da munafukai za su zo su biya يقول لك المخلفون من الأعراب شجدتنا أموالنا وعدونا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأمرنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا لن ينقلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى أمركم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فيقول لك المكلف من الاعراب يكفي تسلم إذا كذا وكذا وأن تصبح تدريك يا إن لم تكتشين مدى الدركسين أو يوا ذلك مدى شجبتنا أموالنا وأحلونا فاستغفر لنا ذلك لو ذلك دوتي رب iyalanmu su suka shiga da mu mu fita ba har na fito zan yi shiga tawaga sai aka ce mu kuma da sun wasu a cikin mu shagalatna amwaluna wa ahaluna fasta da tillana da zan Allah har na fito zan shiga tawaga sai aka ce mu yaro na ya fata shi ne na tsaya neman magana fasta da tillana ka yi zama da kafan Allah ke idan ka dawo aka rafi ta kawo masu wannan ya ce maka ga wani matsala har ya tashi zai tafi ɗansa kuma ya faɗi ba lafiya har ya tashi zai tafi dabbobin su ka lalace ko su kuntu su wafe ko su ko ya samu an sace waɗansu da jiki ya kuluna bi alsinatihim ma la tafi qulubihim Allah ya suna faɗa maka da harshen su abinda ba shi bane gaskiyar zuciyarsu zuciyarsu iyayya da musulunci da cin kiti da amma suna faɗan wata magana a harshensu kamar uzuri domin su nuna masu suna tare da kai akan musulunci kul Allah sai ce da gaya musu mai man ku da min Allah shay'a shin wane ne zai iya mallaka muku wani abu a wajen Allah in ana da arada bikum Au ana da bikum naf'a idan Allah ya zai kula cutarwa ko yana zai kula amfani akwai wani wanda zai iya canza yanayin babu zama. kun Allah ya karkace musu ko man yamliku lakum min Allah shay'an wai wa zai iya mallaka muku wani abu a wajen Allah in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allah bima ta'maluna kabira Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa bal zanantu Allah ya a'a ai ma kun yi zato Allah ya kalibar rasul wal mu'minun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'mini da suka yi wannan tafiyar da shi ba za su sake dawowa ba ila ahalihim abadan zuwa ga iyalan su har kun yi tsammani za a je a burkushe su za a burkushe zaton ku yau tun da sun fita a makka sun fita a madina to bukatar su sabiya kafirai za su su kashe su su kashe annabin su kashe karafai bal Allah allan yankalibar rasul wal mu'minun kun yi zaton manzon Allah da mu'minai ba za su taba dawowa ba ila ahalihim abadan zuwa ga iyalansu har abada wasu yi da zai kafin fi kulubi kuma ana kayatar muku haka a cikin zukatan ku wa zanantum zan na sauri Allah ce kun yi mummunan da su wa kuntum kauman kuran kun zan mutane halaka mana haka ake ta fama da su haka ake ta fama da su kuma mutum sai ya gama wannan munafirci shi zai zo ya ce muku ka da salatu da samar da salatu jama'a kun fahimta to haka Allah da haka ne ma Allah wani yanki daga cikin waɗannan munafukai sai suka zo suna cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen Madina la da lakum ba ku da kun tsiriwa da ya dace a wannan gun ma'ana kar ku tsaya a wannan gun zai zan karshen rayuwarku wa yasta'dinu fariqun minkum an-nabiyya Allah ya ce waɗansu kuma bangare daga cikin su su kuma suka zo suna neman izinin annabi Da kudu suna cewa inna buyutana aura an an gida kanmu a buɗe su ce bangar Allah wa ma ke aura Allah ya ce in ya ba a buɗe su in yuridun illa Allah ya ce abin da suke nufi su gudu su gudu su gudu su gudu sai Allah ya ce ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولو تكلت عليه من أتباعها قم والله إلا ذا أشكر سنجر المدينة أتاليه تتاسن المدينة ثم سئلوا الفتنة سنن أروجين سرد سكون كذلك la a tauha Allah ce wallahi da sun rike mata wa ma ta lafa su biya ila jiya Allah ce da ba za su fata lokaci ba za su ba kun yi kuce kuce su ce ba Allah ya ce walau tukilat alaihi bin asariya wallahi inda za a shigo madina a nufofin da suke ta kasannin madina waɗancan kafirai da suke hinga inda za su faɗaɗo su zo su sami waɗannan munafukai sun masu ilil fitna alfitna kuwa shirku wal kufur shi ne ala kita wal fitna ta akbar min kaki? Allah ya sai a zo a roƙe su a ce musu yanzu ya kamata kawai kuma ku zama kafirai mu yaki Muhammadu da jama'arsa la'a tauha ai la jaquha Allah ce wallahi da su ne wa ma talabbasu biya illa istira Allah ba fa za su lokaci ba ba za a zauna wani dogon tunani ba ana tuntuban su su zama kafirai Allah ce wallahi da su ne ku ya su zama Allah ya ce wa laqad kanu ahadullah kuma sun yi wa Allah alƙawari a cikin lokaci la yuwalluna layi wa albara cewa ba za su gudu ne a duniya an sun gani an yi sun gani suka zo suka karu manzon Allah suka ce to na badar ne san za ta kasance shi na kuma yadda ya rike to amma duk da Allah ya sake haɗa mu da abokan gaba za ka ga zuciya da gazuci wala ɗari kanu ahadun lahadin abu Allah ya ce kuma fa sun kasance sun yi wa Allah alkawari kafin wannan lokacin la yi wa lunar albar Allah ya ce ba za su juya da baya ba wa kada ahadun lahi masula Allah ya ce kuma alkawarin Allah a fitan mayan zai tambaye su bai tambaye Allah sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kaya musu kullum yanfa akumul firaru in farautun min al da ce gudu ba zai amfane ku ba in kun je gudu wa mutuwa Allah ki bayyana mu kun ka ce musu lan yanfa akumul firaru in farautun ba zai amfane ku ba gudu ko da kun gudu ba sun ta gidajen su a gobe ba ne Allah ya a ba wai gidajen su bane a gobe a gudu su ke su Allah ce mutuwa ke ta ba a gudu mata ko ka gudu Allah ce gudu bai bari lan yanfa akumul kiraru gudu Allah ce ba zai taba amfani ku ba in farartu ko da kun gudu minan nan in dai gudun na mutuwa ne Allah ce ba yi gudun karbara yi suka ba shi ne ke amfani gudun kar mafi je je da shi ne ke amfani gudun kar wuta ta kona shi ne ke amfani amma gudun mutuwa baya amfani قل إن الموت الذي منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يسلم الله صلى الله عليه وسلم قلت يا وحكمك إن الموت الذي تفرون منه متوى da kuke ta gudun nan a larabce namiji ne amma da aure kuma mace kun Allah ya ce ce innal mawta allazi tajruna minhu mutuwa da kuke ta gudun sannan Ba fa innahu mulaqikum Allah ya za ku gudu mai kirki su da shi balaga irin ta alqur'ani Allah sai ya kawo da lafazin al-liqa shine ka zo in zo mu haɗu Allah ya zo mutuwa ita haɗuwa kake ba wai jin mutum ke ta mutuwa mun gane wannan ba din da da إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يقول فإنه يكذبكم dan kuma a zuwa sun kai aka yi magana kuna cikin wani gida ne to kuma Allah sai ku أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ننكم إذا كان وتسليلا ko kana wani white house wani kuma Allah sai amfani da lafafin ke da rana. Muhimmanci ai na ba da shi a kurkuku. To haka ne. Allah sai illal mawtal ladhi tajru da minhu fa innahu mulaqikum. Allah sai za ku gamu da ita. Shi ba ita gudun ta ma kara sai kanka ne. Wannan da hankali. to abin da aka ce za ku gamu ne gaba da gaba kuma sai ka yi gudu ba ka ƙara fita bane da kanka za ka yi gudu ke mutuwa ga mawani dole ne ke lafuta ne ai Allah ya ke magana sai ka mutu bar wani afa in mita A in mita fa hum khalidun Allah kai za ka mutu wani kuma ya sha ai mana tun da kaji an ce maka annabi ya mutu ai an maka fulani inda akwai wadda za a bar shi shi ne kowa za ta bar shi ko to tun da kace maka annabi ya mutu ai shi ke rage wallahi ko ka tsaya sai a dinga Allah yake ko ta ce musu lan yanfa akumul firaru in faransu ne da gausu Allah ke gudu ba zai amfane ku ko kun gudu in dai gudun wa idan la tumatta'una illa qalila Allah ke kuma ko da kun gudu inda za ku je ku zauna Allah yake jin dadin da za ku da jin dadin ya kwanakin da za ku amfana Allah ke ba su kwanaki ba da mai jama wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala kitaban mu'ajjala ajali ne aka sa maka ajali ne aka sa maka wannan ajalin za ka je karshe Allah ba lokacin da aka tafi uhud munafikai haka da zuwa kashi baradan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan mutum 70 a kashi a rana to munafikai haka da zuwa kashi da suke yi duka kowa ma aka yi shi ah, kan ba a kashe kowa ba ma da ma yara bari ya ga an kafanci shi ke nan aka fara kai kan wallahi san sai suka koma je suna cewa ai wannan yakin ai an yi shi da mulki ne wallahi da an shawara da da ba a fito ba lauka da rami da amur shekun ma kuntun dan dauka da balagunan alushe'un ma ku tuna hakuna ai inda an yi shawara da ku noma an ce mu faɗi ra'ayin wallahi da ba a mana wannan cikin kiya ba kul Allah ya tsaya musu law kuntum fi buyutikum la baraza allazina kutiba alaihimul qatl ila mafatihim Allah ya ce wallahi ko a gidan ku ba a cikin yaji kul Allah ya Laukun kuntum fi buyutikum wallahi inda za ku kasance a gidajen ku ne ba lokacin yaki bane la barasa allazina kutiba alaihim alqatl ai la karata allazina kutiba alaihim alqatl ila ma bashi Allah ya ce da duk wata ranar mutuwar sanne ta zo ta wannan lokaci da kan shi zai fito ku tsinke shi a inda kuka an kashe shi ne. Inda aka farɗe mutum aka jefar da shi a filin yaƙi Allah ya ce ka gaya musu wallahi ko ba a yaƙi wannan ranar a inda kuka tenshin nan a kwance a nan zai fito ya kwanta ya mutu labaran da labi da kutu da aljihun kasu ila labaran da waɗanda aka rubuta musu mutuwa yi su ya zo Allah ya ce inda baka gansu a nan za ka same su ko bayan mutu. Jama'a kun gane kan? idan aka yi yaki sai aka kashe wani a bakin titi Allah ya ce ko lafiya kalau ne ba a yaki a wannan ranar a nan za su tunci gawar inda aka kashe shi nan a nan za su tunci gawar na faratar lafi da kutu da alaikul katar da waɗanda aka rubuta musu mutuwa za su fito da kansu ila mafaji'ihim zuwa da wajen kwanciyarsu inda kaga an tada mutum abun an harbe shi ko an yanka shi abun Allah ya ce ko ba a yaki abun gun ya ku same shi a kwance kawai ba ita mutuwa makarinta aiki alheri ita mutuwa makarinta aiki alheri amma duk wani jattaucewa ba da lokaci ba da lokaci kakkauce masa ba da lokaci ne amma abin da za ta yi ta samu sauƙi da na rashin abinta shi ne ta aikata ayyukan alkhairi da mala'iku za su tarbe ta a cikin aminci Ya yi wannan waɗansu ma da ake shi ɗan uwansu suka ce lau a fa'una na kuce Allah ya ce kul ku an an kusi kumul mauta in kuntum to kai da kace dan uwanka da ya karbi shawararka da ba a je an kashe shi ba Allah ya to kai da mu turo ka kai shirya kai ka Allah ya kai kai ya yanzu <laughs> shi wancan wannan mutane bai dauki shawararka ba ne Allah ya to kai da mu turo Allah ya kai kuma shirya al القرآن ما القرآن ما القرآن sai Allah ya ku ku shirya ku ba mu san ku kariya daga ita mutuwar to akwai wanda ba mu shi kariya ne إذا جاء الحذر قال دون البصر إذا كدر تزور لكن يقولون وسيلة idan za ka guji wani kwalwaya a can da mota motar da jirgi amma Allah ya kare bakwai da aure ba da aure mutu ba ka tunzi ne ka sai ka samu wani mutum kwakwa a siyasa yana da wahala ta ka dubi tarihin siyasar duniya yana da wahala ka iya samun wacce ya goge a harkar siyasa irin da aure haka ne amma ka dubi yadda ya mutu ko ne kogi ne ba kogi ne haya nan ya kafe nan ya kafe ma'ana kogi ne kushe nan ya san gari nan ma ya san gari an ya fi da kudi a cikin kai yanzu ya irin wani kushe za ki wai saboda Allah ya nuna maka shi idan ya shirya maka na shi ba za ka iya ke sanya ba. Duwa yankan da kake ganin wayo ne, wayon bangaren. haka ne ba ka zo ki ta tattaunawa a majalis idan mutum ya ga maciji sai ya gudu idan galbe ya ga mutum sai ya gudu idan maciji kuma ya ga galbe sai ya gudu ku bi takin din nan galbe idan maciji ya gan shi yakan yi kamar ya haɗe ya rantse mutu saboda yadda yake bala'in tsoron galbe shi kuma galbe in ya ga mutum sai ya gudu shi kuma mutum in ya ga maciji sai ya gudu haka ne kuma kuma to amma kin yana so ga ganin kuma har ma wani abu ne maciji da kake gudu ka dube ka kato dan da shi kuma yake kwara maciji haka ne kuma kuma haka ne saboda a ba wasu zai ce shan gaban shi a yanzu فهو السيريزيشن دوميشن جماعة فتبلغ بتنسوني فتنسوني بتنسوني ilimin illa shirin da bara illa rayuwa shirya mata ake a tsara mata ai da yanzu ka zai mu da iya mu duk kudin da duniya kai sai ka samu duk wayoyin ba su kai kudi kamar shi haka ne kuma da duk ido

wanda ya tsare fice lan a kuma firar in farantum min al Allah yake gudu ba zai amfani ku in ma kun gudu in ne gudu ba mutuwa ce Allah yake ba ni da amfani wa in awi katal ko kuma kisa ku idan la tumattu illa qalila Allah yake in ma kun gudu kun koma gidajen ku ko kun je kun zauna a cikin za ku zauna Allah yake ba za a tiyar da ku daɗi wata ɗan ɗan ma'ana cikin inda karayi akwai rasa kwanakin karashi tare kuma kuma ka zuwa da Allah ashe mafita mafi alkhairi shi ne kai kana inda za ka je ka zauna a makoma mai kyau Allah ya sama musu sai Allah ya ce قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله يجد الله صلى الله عليه وسلم كثير من الذي يحكمكم إلى الله شن وانين زي يكاري كل الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة لوكسن الله يزيد لوكسن سوء وكما لوكسن الله يزيد لوكسن وانين زي يتوه زي سم وكما يجي هذا ونال أبدا يمكن idan mutuwar idan mutuwar Allah tuwa ne da kuke kare yanzu tun na sai akwai gidan da mutuwar ba akwai gidan mun ga mutuwa ta shi gidan shugaban mun ga mutuwa ta shi gidan gwamna mutuwa ta shi gidan sarka mutuwa ta shi gidan sallar gidan tarayya mutuwa ta shi gidan shek mutuwa ta shi gidan mawaki

kana zaune a gaban ciki ka ce ina lillahi ina ilaihi raji'un ai aladuwa ne ai ya mutu a babban asibiti ko ka je ta ajiya ta gidan duka a kewaye da waya shi ne a tsayin wani kalli za ka fito da kanka ka je kun kwanciyar ka kwanta wannan shi ne shi ko lokaci ba ku jan wasu a cewa kana ne kawo shi ba shi ne ya kudin mota da kan da zuwa da yau Allah ya ce kulman da labi a cikin kumin Allah shi wane ne zai iya ba su kariya ko ɗauki daga Allah in ana da bikin suka in Allah ya nufi wani abu mai cutarwa shi akwai da zai iya gagawa aw ana da bikin rahama ko kuma in Allah ya nufi ku da jikansa akwai wanda zai iya zuwa ya tsare wannan jikan ya ce bari mutane kuma Allah ya ce wala nuna lahum min dunillahi waliyan wala da nasira ba za su iya sama musu ba ma'ana ba za su iya sama zama mafi ƙarshe kuma mutu da shi ba ma'ana duk inda mutum ya kewaya duk wayon mutum ba zai iya samar da kanshi wata ba ma bayan an da alkhairi da sharri duka ba wanda yake da iko a kansu haka ne ko abinda Allah ya rufa shi ne kadai da mutum